Masu mu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. mu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin kuma wannan tasha ta mai albarka wato Shahidanmu Suna Sunana Zainab Abdullahi. Insha Allah yau za mu yi magana ne akan falalar ɗaukar ciki ga mace. An ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya a matsayin annabi kuma manzo. kuma mai albishir da gargaɗi. Babu wata mace da za ta ɗau ciki a jikin mijinta, face ta kasance a inuwar Allah har zuwa lokacin da naƙuda za ta same ta. Sannan idan naƙuda ta same ta, a cikin kowane nishi da za ta yi na naƙuda, za a ba ta ladar 'yan bawa mumini. Ummu Salma radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce mishi maza sun tafi da dukkan alkhairai wani abu ne mace take da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bata amsa da cewa eh haka ne amma idan mace ta ɗauka ciki to za ta kasance tamkar mutum mai azumi sannan kuma mai tsayuwar dare wurin ibada mai jihadi da dukiyarsa da kuma rayuwarsa a tafarkin Allah idan ta haihu kuma zai kasance a gare ta lada mai yawa sosai wanda babu wanda ya san adadinsa saboda girmansa. Iya abin da nake tafe da shi kenan a daidai wannan lokacin. Ku kasance tare da ni wani lokacin domin jin me nake tafe da shi. Sannan kar ku manta, ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Shi zai ba ku damar kasancewa tare da mu a koda yaushe. Assalamu alaikum wa rahmatullah.